danna subscribe sannan sai kuma a danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a koda yaushe. bin dillalin miyagun ƙwayoyi da ya addabi jama'a a jihar Jigawa ya shiga hannu. Allah fata da wannan shi yanzu ka farko za ka tuna subscribe kana ka danna alamar karama domin damun damar sanar da kai da zarar mun ɗora shirye mu. rundunar 'yan sandan jihar jigawa ta yi nasarar kama wani mutum mai shekaru 48 da ake zargin hatsabibin dillalin miyagun kwayoyi ne an kama shi ne a karamar hukumar haɗe da ke jihar jigawa kamar yadda jaridar the nation ta rawaito jaridar the ta rawaito cewa asp lawai shesu mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar jigawa ne ya sanar da haka a ranar juma'a a dutse babban birnin jihar shesu ya ce tawagar 'yan sanda ne suka kama wanda ake zargin a ranar 15 ga watan nuwamba da misalin karfe 12 na rana ya kara da cewa tawagar yayin da suke santiri a da sun kama wanda ake zargin ne a gandun sarki kwatas ya kara da cewa an kama shi da kwalabe guda 48 na wasu abubuwa da ake zargin miyagun kwayoyi ne a hannunsa ya kuma ce za a gurfanar da shi a gaban kotu idan an kammala bincike sannan kuma ya kara da cewa an kama wasu mutane shida da ake zargin ɓata gari ne a karamar hukumar